الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سيد جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إلى من عرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم في بركة مدساد وأجكم من يمتي نشاب كي غوة رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وسلم دقمت سوى مدينة شكرا زمت بيادة ريف مدى أربعين دقمت wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam shekara biyu. yan uwa musulmi barkan da dawowa cikin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu wanda yake wannan unguwa ta kibuma a cikin don ah, sabon a nan cikin garin abuja ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba ah, jiya mun karanta ayata sha uku da ta sha hudu ko sha biyar karanta jiya da sha shida sha uku sha hudu ba sha hudu sha biyar yawwa sha hudu sha biyar muka karanta sha hudu sha biyar ne ko ni da sha shida to bismillah karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bayani cewa bai halatta ba a karanta alkur'ani cikin ruhu ko sujada to malam rabbanoni da suka zo cikin alkur'ani ba za a karanta ba duk wata rabbana ita addu'a ce to za a karanta insha Allah wannan yace assalamu alaikum Allah shi kara malam nabiya amin da ilimi amin ya ce tambaya ta akan matan aure masu kashe mazansu da wuka kamar su maryam sanda da kuma ire-irensu sai ka je sai ka je an kai su kotu daga ƙarshe kuma sai a yi firi shin malam hakan ya dace kuma a matsayin a wurin ubangiji ta yaya haka zai dace hukunci idan aka yi shi a gidan duniya matukar bai dace da karanta ba alƙur'ani da hadisi ba to za a sake wani sabo a gaban Allah saboda mutum ba zai zomo ya kashe wani kuma ya kashe shi da gangan ba tare da wani dalili ba kuma ya zamo an je ko ta an yi firi to idan aka kyale shi ya tafi to a gaban Allah ai ba za a sake shi ba babu tunda zai ji Allah gafarta mana wannan yake cewa assalamu alaikum malam ya Sheik. malam tambaya ta shine idan ana sallah gawa shin menene ake karantarwa ake karanta a rakuri guda hudu na dai ana karanta fatiha na biyu ana karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma sai amma mamacin addu'a kuma yadda hadisi ya zo cikin sayi muslim Allah da huwa hamu wa afihi wa amu an huwa akil wa wasu da kada huwa sirhu bin maji wa sarki wa barai wa na fihi min azumubi al kabaya kama yi na kasau bin abiya zo min ajalar Allah ma abjil hu dalar kaira min dalihi wa adal kaira min ahadihi Allah ma in kana muhsinan fazili fi insanihi har zuwa kashi. Mun fahimta? A raka'a ta hudu kuma اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والايمان من بينتا ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام والايمان ana yin haka shi kenan sai a juya kuma a yi sallama a gefen dama an gida da sallaki mun fahimta mutum ba zai iya fahimtar yanayin yadda ake yi sosai ma'ana ya rike addu'o'in ba sai ya koma makaranta ko ya samu malami ya rubuta mai in ka samu malami sai ya rubuta maka sai ka haddace domin waɗansu idan aka zo sun lagawa ko tsayawa suke yi kam kamar itace ya san me ake yi ba Allah ka farta mana wannan ce akal makalla menene bambancin tsakanin kabuli da sajidu wani ne ya fi kasancewa daidai a sunna wannan doguwar magana ce amma magana cikin sauƙi magana da take a cikin sauƙi kamar da ya kasance ya tabbata hadisi cikin sayyid jami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun min akhlaqin nubuwa abu guda uku yana daga cikin ɗabi'un annabawa abu na uku na ɗaya ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki idan lokacin buɗe baki ya yi annabawa gaggautawa suke yi babu maganar wani wata dagawa da wani jin kai mutum sai ya zauna ya ki cin abinci har sai dare ya yi sosai to annabawa ba sa yin haka sannan na biyu ta ta'khiru suhur jingirta yin sahur wannan iya daga cikin ɗabi'ar annabawan Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan sannan na uku daga cikin ɗabi'un annabawa wa wadu'ul yamini ala shimali fi salah sanya dama akan hagu a ibe hadisi ne guda ɗaya amma ya isar maka da sakonka maganar a ce maka ba ma manzon Allah kaɗai ba duk annabawa haka suke kaga magana ta kare duk annabawan Allah haka suke in suna yin sallah to tambaya nan shine idan mutum yana sallah sai sanya hannun shi sallar shi tai tai mun fahimta ba abin rigima bane ba abin tashin hankali bane amma idan ka ce sunna to ka daura hannunka kan dama amma idan akwai larura mutum ba zai iya rike hannun shi ba sai ya sanya hannun shi ba laifi larura ce shi shi imamu malik larura ce ta sanya ya sanya hannun shi imamu malik din kansa larura ce ta dukan shi da aka yi sai hannun ya sake ba zai iya rike hannun ba har yaba duniya yana yin haka sai ɗaliban shi suka ruwaito cewa yana sake hannu waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshe kun sa akwai ɗalibai yan farko akwai yan ƙarshe akwai waɗanda su tun asalin farko da su ake bugawa akwai waɗanda kuma yan baya-baya ne to yan baya-baya sun zo sun ga haka haka za su ruwaito mun fahimta amma an ce maka annabi to akwai magana sauran magana kuma wato tsafa ragin taurin kai ne na irin waɗansu mutane an ce annabi sai da suka tunanin wani ɗan adam kai Allah kawai wanda ya ce malam ina balan addu'a a wajen ka. akwai turiki na na baban matana yau shekara ɗaya da rabi ya rike min matata a gidansa shekara ɗaya da rabi ya rage ba mata ya kisa ke mai to idan allah ya sa yana jin mu kai sirri ka ce maka ka samu da sa allah ga fusta mana amma shi magana da yake yana cewa wai saboda a aƙidar su ce ba ɗaya ba kuma duka akan sunna kake wannan masifa ce da Allah ya jarabe mu a wannan zamani dukan ku hannun sunna ne amma kasance wani wannan yana wannan gefen yana bin shugabancin wani wannan mai yana bin shugabancin wani sai zama ba za ku taba haduwa waje ɗaya ba wanda ba zai aure yar wani ba masifa ce kawai ta karshen zamani kuma ba komai aka gina irin wannan masifa a kanta ba sai son shugabanci da kuma son duniya mun yadda ita ce kadai duka ahalin sunna ne wannan da yake nan gefen ahalin sunna wancan ma ahalin sunna amma sai a ta rigima a kan ne duniya Allah tsare wannan ya ce akar makalla idan ma mutum idan matarsa ta ce za ta je itikafi ya bar ta tafi idza umina fitina idan an amince da fitina babu wata damuwa to anan ba laifi ne ya batta ta tafi amma idan akwai tunanin tashin hankali kamar yadda yanzu galibi masallatayya suke hana yawanci mata zuwa saboda barnin da ake mata sai ta fito daga gidansu da suna za ta tafi aiki ta hajji amma ba za ta je ba amma kaga idan mutum ya kiyaye zai ɗauko matarsa da 'ya'yansa da kai shi ko su tafi watakila ya sanya su a sabu yana ganin su suna ganin shi to alhamdulillah kaga wannan ya kiyaye amma wani kawai za ta fito daga gida za ta tafi itikafi sai ta tafi watakila dama sun yi alkawari da wani kwartanta ne sai su je su zauna sai adadin kwanakin watakila ta ce ma mai gidan za ta yi kwana biyar sai ta tafi can tana hotel kwana biyar sai bayan kwana biyar ta dawo tana miƙa ƙarya ka wallahi ibadan nan alhamdulillah na gaji sosai ƙarya take ita ta san a ina ta gaji Allah ya gafarta mana wani ya ce bayan mutum ya yi fitsari sai ya dan wani dan ruwa ruwa haka mai kaman wato mai kaman mani ruwan da yake fito ma mazaje bayan sun yi bawani mazi ne da waje waje kuma sai mutum ya girma sosai yan shekara arba'in hamsin sun su suke ganin wannan mazi kuma mutum zai dan ganin wani dan eh, ruwa haka dan wato mai dan yauki to duk wanda mutum ya gani a nan in dai wannan ne musamman mabi ko mutum zai wanke zakaransa ne babu wani abu in alwala ce sai je sake alwalarsa mun fahimta amma baya wajibtar da wanka babu wanka da mutum zai yi ko mutum zai sarki in ya yi sarki in ya ko ya yi sarki sai sake yin alwala sai sake alwala in ya yi sallah kuma har ya gani to sai sake zuwa yi sarki ya yi alwala kuma sai sake yin sallah idan lokaci yana nan mun fahimta amma idan lokaci ya fita kuma wannan Allah ta lafi bayyana ulama amma ba ni ne bakin malami Allah mabakin sarki muke roƙo ya gafarta mana to kamar yadda malam ya fara karanta mana ayoyin da muka kwana a kai jiya aya ta sha hudu da ta sha biyar ko har da sha shida kace ko ba mu shiga sha shida ba ko mun shiga mun shiga ko to sha biyar da sha shida ke da muka karanta jiya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da ayayanku aduwwan lakum akwai abokanan gaban ku Allah ce fahzaruhum ku yi hantara da irin waɗannan matan da 'ya'ya. amma Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu idan za ku yi yafiya wa tasfahu ku yi wa ku gafarta musu fa inna Allah ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai kai nan an samu waya daga Ata bin Yasar wanda Imam Qabari ya ambata a cikin tafsirin sa cewa ayan nan ta sauka ne akan Auf bin Malik al-Ashja'i shi kuma ya kasance za ahli wa aulani yana da iyalai da 'ya'ya wa kana idza arada al-qasd ya kasance idan yana so zai je wajen yaki sai iyalan shi raqaquhu sai su zo su dinga fashe ne da kuka bakau sai su ta kuka wa raqaquhu su dinga marene cewa shi kuma fayariqa sai shi ma zai ya tausaya fayuqima sai ma sai ya zauna a gida ba zai iya zuwa yakin ba mun fahimta to zuwa jihadi kuma aiki ne na Allah iyalan shi dalilin nuna tausayi gare shi shi kuma ya yi tausayu ya yadda ya fita shi ne Allah ya saukar da wannan aya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu mun bayyana waɗansu daga cikin malamai kamar ismail bin abi khalid idan ka duba littafin tafsir na abu hatim mujalladi na goma shafi na dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas yake cewa kana rijalun yuslim mutum ne yake musulunta fayarumuhu banuhu sai ƴaƴan shi su ringa zarginsa da iyalansa akan dan me zaka musulunta to shine Allah subhanahu wataala zai saukar da wannan aya inna min azwajikum wa auladikum allati aduwwan lakum fahdharu mun fahimta Allah subhanahu wataala yake cewa inna min azwajikum inna malamai suka ce Allah ya ce min ya nuna kenan ba duka iyalai bane abokan gaba a wajen dan adam akwai zaka ga mutum yana da mata guda biyu wannan tana kokarin ta daura shi akan aikin Allah wacce kuma zaka samu kullum in dai zai aikin Allah to ba za ta bari shi ba shi ashe kenan ba kowace mata ba ce take kasancewa cikin abokiyar gaban mutum domin Allah ce min min kuma tabi'iyya ne wani gefe akan samu mutum goma matayen su mutanen kirki ne ƴaƴan su mutanen kirki ne ba sa hana su yin aikin Allah mun fahimta amma kuma kakan iya samun wani wanda iyalan nashi sukan zamo cewa ba sa barin shi aikin Allah shi sa mujahid bin jabrin al-makki a cikin tafsirin sa shafi na 662 haka nan al-mawardi a cikin an-nukat wal yuz mujalladi na 6 shafi na 24 suke cewa yahmilanihi ala qati'ati rahimihi su mataye da 'ya'ya suna hana mutum ya dinga sadar da zumunci duk wani yanke zumunci akwai matar da idan ta aure ta to kun yi bai bai kai da iyalai da yan uwanka haka ne duk inda za ta shiga ta yi ƙoƙarin ta raba ka da babanka da mamanka da 'yan uwanka da abokananka kowa zai ta raba ka da su daga kai ta yi ta mana baka ta raba ka da kowa to irin waɗannan matan su in ji waɗansu malamai kamar mujahid bin jabarin ilmaki yake nuna cewa eh su ake nufi a irin wannan waje imamu katada shi ma ɗin a cikin littafin wato almawardi al-lukatu wa jirin mujalladi na shirin shafi na 24 yake cewa daga cikin iyalai da ƴaƴa man la ya'muru bi ta'atillah akwai wanda baya umartar mutum da da'a ga Allah wala yanha an ma'siyatihi akwai wanda baya hana mutum akan sabon Allah matarka sai dai ta dinga ingiza ka ka saba wa Allah danka sai dai ingiza ka ka saba wa Allah kana ji kana kallo za ka aikata wani abu mataka sai dai ta ce maka kai babu komai ai kana da kuɗi babu abin da za a maka a garin nan haka ne sai mutum kuma kan shi sai ce eh, kuma haka ne dan idan na kashe shi na kashe banza babu abin da za a yi sai je abin da ya so matar shi ta daura shi a kan aikin banza ɗansa ya daura shi a kan aikin asha shi sa Allah ya ce inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharu ina fata mana fahimta shi ya sanya akwai abdullahi shi ma ɗaya daga cikin malaman tafsiri ne in ka duba littafin wato addubul mansub na imamu suyubi mujallaji na takwas shafi na ɗari da da tamanin Ya yake cewa wannan aya mutane ne waɗanda suke so su je su yi hijira daga garin maka zuwa garin madina domin su je su fahimci addinin Allah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma iyalansu sai su hana su ba dan komai ba sai dai saboda su zauna tare da su su dinga ganin su suna jin daɗi to sai kuma mutum idan sun hana shi sai ya hannu sai Allah ce to inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu mun bayyana akwai mata mutum ne kirki da idan ka zauna da ita alherin zama da ita ya fi zauna da mata duhu kuma mutum idan ya samu mata mutum ne kirki ko da talaka ne shi to sai ka ganshi a cikin kwanciyar hankali domin tana taimakonsa akan aikin Allah Salih al-Fawzan a cikin littafin al-Ithaf shafi na 1858 yake cewa idan ta ar-rajulu bi imra'atin salihah idan mutum ya auri mata mutum ne kirki matan kwarai fa innahu ya'ishu hayatan muntajima mutum sai yi rayuwa rayuwa wacce take mai kyau hatta walau kana fakira yace wallahi ko da talaka ne sai ka gashi da cikin rayuwa rayuwa mai inganci saboda ya aure mata mutu da kirki mata ce guda daya amma tamkar dubu ta kuma ta dubu shi sanya idan mutum ya rabu da irin wannan matan sai ka ga wani ya zo yana ta kuka ya shiga cikin damuwa ya rasa inda zai sanya kai shi amma wani idan ya rasa wata matar inda ka san kamar ka cire ta guwa a jikinka bai san komai ba babu abin da zai dame shi saboda dama ba mutum ne kirki ba ce Shi ne Allah ce inna min azwajikum wa auladikum lalle daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku da ku akwai abokan gaban ku Allah ce fahzaruhum ku yi hattara da irin waɗannan matayen shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da min tabi'iyya domin a gano ba kowa da kowa bane sai Allah ce wa in ta'afu amma idan kun ya biya wa tasfahu ku gafarta ku yi rangwame wa tazkiru ku yi gafara fa inna Allah ghafurur rahim wannan aya ga sababin nuzul din ta dalilin da ya sanya ta sauka amma in ji malamai suka ce ammatun fi kulli ma'siyatin yartakibuha al-insan aya ce da ta game dukkan wani saban Allah da mutum zai saba wa Allah bi sababil auladi wal ahl saboda ƴaƴanka da kuma iyalanka duk wani laifi da zaka yi saboda ƴaƴanka to ka shiga cikin wannan aya mun fahimta wa khususus sababi dalilin da aka kebance ayar da sauka la yamna'u umumul hukum ba zai hana gamewar hukuncin akan kowa da kowa ba kowane dan adam wanda dalilin matarsa ba zai aikin Allah ba dalilin ƴaƴansa ba zai aikin Allah ba to ya shiga cikin wannan aya iyalansa da ƴaƴan shi sun kasance abu abokanan gaba a gare shi amma idan ba kuma ta ba jiya sai muka ce waɗanda suka yi hijiran suka kwace a jikin iyalansu suka tafi garin madina suka karfi addinin musulunci sannan kuma suka je suka fahimci addinin Allah faɗuhu fi dini sai suka ga mutanen da suka riga su yi hijira sun tara ilimi mai yawa sai suka ce to idan mun dawo sai mun dau mataki akan iyalan mu tunda su suka hana mu shine Allah ce wa in ta'fu idan kuka yafiya wa tasfahu kuka yi rangwame wa tasfiru kuka gafarta fa inna Allah ghafurur rahim mun fahimta sai ku rangwanta mu. menene al'afu malamai suka ce tarkul mu'aqaba mutum ya bar daukan falsa ka dauki matakin zaka rama akan abin da wani ya maka sai ka yafi wa tasfahu rangwame kuma shine al-i'rabu 'anil muslim mutum ya kauda kanshi akan me laifi ya maka laifin sai ka kauda kai kamar baka san yana yi ba kullum cutar da kai yake amma kokari kake ka kyautata mai shine al-shine wato as-safu al-ghafru shi kuma gafartawa shine sitru zambi wa isha isha'atihi mutum ya rufe asiri akan laifin da kamai ba zai dinga yadawa ba shine Allah ya haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗayan su guda uku malamai suka ce fa inna Allah ga rahim rahim din nan kadai gafu mai gafara ne jin kai rahim din ya haɗa waɗancan abubuwan guda uku gaba ɗaya ta'afu wa tasfahu wa taghfiru to Allah rahimu mai jin kai ne jin kan Allah shine ya haɗa Allah yake yafe muku jin ɗan Allah shi ne ya sanya Allah yake muku yake kauda kai kan abin da kuke yi jin ɗan Allah shine ya janyo Allah yake gafarta muku yake rufa muku asiri mutum nawa ne za su yi laifi tsakaninsu da Allah amma idan an je lahira sai Allah ya gafarta mai ya tafi gidan aljanna babu wanda ya san yayi wannan laifin sai daga shi sai Allah to shine Allah ya ce to mu ma mu dauki irin waɗannan siffa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jinkai malamai suka ce da Allah yake inna min azwajikum me yasan ya aka ce inna lallai sai kuma aka ce min ba malamai suka ce lil ihtimami bil khabar dan mutum ya himmatu da labarin lokacin da ake faɗa mai ka himmatu ka nutsu ka ce eh to lallai ba abin yana da girma tunda Allah ya ce inna min azwajikum amma a ƙarshe Allah ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim idan kana duba cikin alqur'ani mai girma kalman afuwa afuwa ta zo kala daban-daban a cikin alqur'ani mai girma sun bambanta da wanda muka karanta jiya gaba daya idan ka duba cikin suratul baqara suratul baqara Allah subhanahu ya faɗa mana maganar ya biya aya ta 52 sannan ya tabbata a cikin suratul baqara aya ta 187 aya ta 219 ya zo cikin suratul baqara aya ta 236 da kuma aya ta 286 suratu ali imran kuma akwai akwai ali imran akwai aya ta aya ta 133 aya ta 134 sannan a cikin suratu ali imran akwai aya ta 152 da aya ta 155 da aya ta 159 suratul nisa'i akwai aya ta 43 akwai aya ta 99 akwai aya ta 149 sannan akwai aya ta 153 suratul ma'ida akwai aya ta 13 15 sannan aya ta casa'in da biyar sannan suratul a'raf akwai aya ta casa'in da biyar waɗannan su ba mutashabihai bane kamar yadda muka saba ake a'a ba masu kama masu kamar da juna bane to ka ba mu da cikin suratul suratul baqara guda daya ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم na na na na na aya ta 236 ko kuma aya ta 187 duka wadda ba shi ba cikin wanda na faɗa ɗin يسألونك عن الخمر والميسر فشبا yi ماذا ينفقون سيتي قل afu. mun fahimta to ba mana cikin suratu al-imran ko suratul ma'ida guda daya su ma suna da yawa a يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومثله الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات البقرة آية تقوم شرط بكبم فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونسوا حظا مما يوصلون. حكم آية بايكنا فبما لقوا بهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف. إن كوكو ما تنبأ يهودي ita wannan aya fa kuma na ubihim a ƙarshen ta Allah subhanahu wataala yake mana magana akan abuwa ayoyin da kamar da na faɗa ga sunan gaba ɗaya suna magana akan maganan yafiya ne to Allah subhanahu wataala zai ce wa in ta'fu wa tasfahu zai ce wa taghfiru zai ce fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai Allah ya gafarta mana shi sanya idan kana duba rayuwar magabata akwai waɗanda sun yi laifi inda kai ne ba za ka yafe ba amma Allah ya yafe ka duba littafin Dr. Mustafa Murad akwai wani bawan Allah kisa ta 628 saurayi ne kullum saba wa iyayensa yake Kullum shaye-shayen giya lalacewa mahaifiyarsa ta mai wa'azi ya gidi yana jin ƙarfin samartaka kawai wata rana sai ya fito yana fitowa yana tafiya a waje jan makabarta ko sai ga wani kabari ya rubuta yana lekawa ko sai ga alamar kashin mutum ya rubin ya ce sai sanya hannun da sai ɗauko kashin kashin ya rubin ya gaba da ce oh yanzu wannan mutum ne koma haka sai hankalin sai tashi yana dawowa gidajen bukuka kuka mahaifiyarsa ta ce me mahazan jaba ya ka gajiya ka ƙin haƙuri hankalin ka tashi zai ce kai abinda na gani ina mutum ya koma ya dige yanzu ni ma ɗin haka wata rana zan koma kawai sai dawo ya kwana yana ta tuba yana ga fari a shekenan idan abu ya ne idan kai ka san kai laifi ka komo zuwa ga Allah ka ta fari kana mai komawa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifin ma yayi ba hadisi cikin sunan abi dawud 1516 amma inji abdullahi bin umar yake cewa in kunna la na'udda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi'ata muna irga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman gafara su 100 fil majlis wahid a majalisi daya rabbi gafir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gafir li ya Allah ka gafarta mu wa tub alayya ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim wanda bai yi laifi ba kenan bai yi wannan to ina ga kai da kullun a cikin laifi kai to wannan bawan Allah saurayi ya koma ya dinga kuka ya dinga kuka mahaifiyarsa ta zo ta same shi cikin dare ta ce ka kwanta ka yi bacci ne ce ina ni ina bacci da na yi a duniyan nan ba Allah kaɗai ya san girman shi ba sai yake ce ma mahaifiyar da saurara ki ji yana magana a hankali sai ce in lam tajidini fi arsatil qiyama idan an je lahira idan baki ganni a filin alkiyama ba fas'ali khazinan nar ki tambayi mai gadin wuta na san ina can dan aiki na san sai na Hankalin hankalinsa a tashi nan take sai mahaifiyarsa ta ce ka ci gaba da neman gafar Allah Allah zai gafarta maka da ya wani kara ya wani jijjika ko tsiran shi ya yana mutuwa nan take mahaifiyarsa ta yi kokarin ta mai wanka ta yi kokari ta kira mutane ta ce to gaba wani ya rasu aka tara mutane da dama aka zo aka mai sallah ana mai sallah aka je aka binne shi ana binne shi a daren da aka binne shi sai abokin sai mafarki kawai sai abokin sai ya gansa ya tabbatar fil janna yana tafiya a gidan aljanna yana takama sai ci a ah, wane yaya kuma duk waje dancin da muka ɗan ka tare kafin abokin cin mushe dama sai yake cewa lokacin sai ce fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu Amadu, sai karanta waɗannan ayoyin guda biyu wanda Allah rabbi ne ko rabbika lanas'alannahum ajma'in tabbas wallahi sai mun tambaye su gaba ɗaya, amma ya kanu ya'maluna akan abin da suka kasance suna aikatawa dama ayoyin da ya karanta na karshe kenan a rayuwarsa kafin Allah ka bar rayuwarsa sai ya kara karantawa wannan abokin sai yake ce mai na haɗu da Allah sa'alani ya tambaye ni me yasa nayi waɗannan ayyuka na ce ya Allah na yi ne a bisa kuskure ya Allah a yafe mu da wanda ne da gangan sai ce rahimani sai Allah ya ce to na gafarta maka wa tajawaza anni sai kuma Allah ya yafe min yace wa adkhala lil janna kuma sai shiga da ni gidan aljanna Allahu akbar shi Allah subhanahu wataala inda yana son ya hukunta mu ne gaba daya to da Allah subhanahu ta'ala ba zai bambu ba ba zai bambu ba hadisi cikin sahih muslim 2758 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi kudusi Allah da kansa yana faɗa idan bawa ya yi zunubi sai Allah ya ce aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru Zamba wa ya'khudhu wa ya'khudhu bi dhanbi qad ghafartu li abdi Allah sai ce bawa na yayi zunubi kuma ya san da cewa bai da wanda yake karfan zunubi sai ni babu wanda yake gafartawa sai ni sai Allah yake cewa na gafartawa bawa na sai bawa kuma sun sa akwai mutane da idan sun yi laifi sai sun koma sun kare sai wani ya kara koma waye sai Allah da kansa yana jin daɗi tun da shi kake roƙa sai Allah ce fa da aznaba abdi zamban bawa na yayi laifi fa alima anna lahu rabban kuma ya sanya cewa yana da ubangiji yaghfiru dhanba yana gafarta zunubi wa ya'khudhu bizambi kuma yana karban zunubi Allah ya kadar farsu lahu na gafarta mai akwai bawan da duk da haka ba zai daina ba in yayi yayi laifi ya tuba gobe ma ya ƙara yi na ukun ma Allah zai ce bawana yayi laifi ya san da cewa ni ne ubangiji da nake gafartawa sai Allah ya ce kai qad ghafartu li abdi falyaf'al ma sha'a sai Allah ya ce hadisi fa cikin sahih muslim sai Allah ya ce na gafartawa bawana bawana ya aikata duk abin da yake imamun nawawi yake cewa wallahi ko so ɗari ko so dubu za ka yi laifi in dai kana nemi tuba wallahi sai ya yabe maka sai dai kawai ka ji tsoron ranar da baka tuba ba sai mala'ikan mutuwa ya ko gashi ka shiga masifa shi ne tashin hankalin kadai amma in dai ka yi kun san abin da Allah yake so ka zo kamar yare ce ya shi Allah daɗi yake ji domin ka ba shi damar ba shi ne mai ikon gafurur rahim na kenan Allah ya ta mana to sai Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna inna ma kawai amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku Allah ce fitna akwai fitina a ciki malamai suka ce Allah sai fara ayanin da inna ma kawai kunji, ji inna ma kawai amwalukum dukiyoyinku malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala sai zo da wato qasrun mawsufun ala sifa sai aka takaita wanda ake siffantawa akan sifar ma kawai amwalukum dukiyoyinku auladukum nan malamai suka ce abin da ake nufi shine laysat amwalukum wa auladukum illa fitna dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su kasance komai ba face fitina ce kawai Allah ya kira su fitina ne anan malamai suka ce ba dan komai ba wato lil mubalaga dan kaiwa karshe dan ka san abinda iyalai da ƴaƴa suke wa ɗan adam suna kai shi zuwa ga fitina ne malamai suka ce sababul fitina? dalilin fitina ne amma ba su ne fitina ba matarka ba za ta zama maka fitina ba ƴaƴanka ba za su zama fitina ba amma matarka da ƴaƴanka sukan zama maka dalilin fitina yanzu akwai mutumin da dalilin matarsa yakan je ya ciwo bashi ya rasa inda zai sanya kansa haka ne za ta ce ita sai ka ci kaza kai kuma ba ka da kuɗin kaza ƙarshe akwai mutumin da matar shi tana sanya shi je ya sata haka ne za ta ce ita ba za ta taɓa rayuwa ta kunci ba shi kuma baya so ya ɓata mata rai sai je ya sata fitina shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, kamar da hadisi yake cikin ah, sahih bukhari 2786 hadisin ya karanta fata 3600 hadisin ya karanta fata 3600 ya tabbata 6300 hadisin ya tabbata 6495 hadisin ya tabbata 788 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisin na 19 1888 hadisin ya tabbata a cikin littafin sunan nasa'i 1105 hadisin ya tabbata a cikin muwatta na imam malik من وجود الحبيب وكيد أبو مشابيو هذه بنية بدأ تكون مسلم ذا يوشك أن يكون مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن من ذا الله يكتوا ينا دبت أقرشان دنيا ya yi kusa kudaden mutane su koma su dinga amfani da dabbobi awaki ba don komai ba saboda fitina da za su zo duniya mutum zai yi amfani da awaki ne ya dinga yawo da su a cikin kwazazzabai yana yawo yana kiwo ya fi zubi ne lihi alfitan saboda yana gujewa da addininsa saboda kada fitina ta same shi wani kudin masifa ne wani gwara ma ka koma cikin cikin dokar daji ka ɗauki sanda da shanunka kana kiwonka ya fi maka alheri saboda manzon Allah ya ce to lokaci zai yi sai an samu irin wannan shi sai Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna nan lil mubalagha ne Allah ya kai karshe cewa karshen fitina gina shi sa cikin suratul baqara aya ta 191 wal fitnatu ashaddu min al qatl ita fitina ta fi tsanani akan akan me akan kisa shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna su fitna ne malamai suka ce wa fi hadhihi al-ayat ko a cikin wannan aya min khususiyati yana daga cikin abubuwan da Allah ya kebance min ma'ani daga cikin ma'anoni na ilimi na fasaha na at-tazyil wal at wal wakilahu masu waɗannan abubuwa guda biyu da at da al-idmaj dukan suna daga cikin al da al-iktifa a cikin ayar kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci al-qasr da at-ta'lil waɗannan wasu abubuwa ne na fasaha na ilimi amma wanda ya sani ya fahimci me nake nufi Allah ya gafarta mana Allah ce inna ma amwalukum wa da kasance fitina fitina ƴaƴa hadisi ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 1109 hadisi ya tabbata a cikin eh, sunan na ibnu majah 3600 manzon Allah yana hutuba ranar juma'a hutuba yana kan mumbari sai ga al-hasan da hussein sai shigo masallaci suna shigowa manzon Allah ya gansu suna tahowa yara ne kanana suna tafiya suna faduwa suna tafiya suna faduwa sun sanya waɗansu jajayen kaya a cikin su sai manzon Allah yana huduba ba ka duba matsayin huduba sai ya sako akan mambari sai manzon Allah ya zo ya dauki al-Hasan da Hussein sai ya dauki sa hannu sai ce sadaqa Allah Allah yayi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna ya ga jikokin sa ba zai iya ba sai da ya zo ya dauke su to haka dan adam yake malamai suke ce me yasa aka kira su fitina la yaqluwani anil fitna saboda da kuɗi da ƴaƴa ba sa barin mutum face da fitina wal istighalu lil kuma kuɗi da aya suna shagaltuwa a cikin zuciyar dan adam dan adam sai ya zama yana son yana son su akwai mutumin da duk inda kai ko bacci yake mafarkin kuɗi yake mafarkin kuɗi yake kaga wannan masifa ce yana sallah yana tunanin kuɗi to wannan me zai wa shi kenan a rayuwa kana sallah kana tunanin kuɗi komai kake tunanin kuɗi shi yasa ce Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna سورة السبعين آية 39 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الله يتي باقودنكم مني ولا أولادكم كو آيانكم تقربكم عندنا زلفى وأن دراسكم سنتدكم كسنتر وزوى غريمكم في الله يتي إلا من آمن وعمل صالحا وندي إيماني عينا قريب كudinka ba za su kusantar da ke zuwa ga Allah ba akwai mutumin da saboda kuɗi inda za ku san kuɗi fitina ne kuɗi yakan sanya mutum ya faɗa da kowa ya dinga wulakanta kowa ya sanya ya dinga ganin kowa ba mutumin kirki bane sai shi kadai shi sa al ibn hajar al-haytami ba al-haytami ba kuma ba al-asqalani ba a cikin littafin as-sawashir mujallaji na biyu shafi na takwas yake cewa la tahtaqir ghayraka kada ka dinga wulakanta waninka asa an yakuna inda Allah khairan binka. yana iya yi wa wajen Allah ya fi ka alheri wa wa aqrab wa afdal ya zamo ya fi kusanci da Allah kuma ya fadala a wajen Allah akan ka kai din shi ya sanya kada mutum ka kuskura ka wulakanta wani dan ganin cewa a'a kai Allah ya bibita ka yau idan kai ma kana ganin cewa baka da kuɗi Allah ya baka kuɗin wata kila da wani ma Allah bai bashi ba shi sa hadisi ya tabbata a cikin cikin sai bukari 6490 sai muslim hadisi na 2963 manzon Allah ya ce idza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi bil mali wal khalqi ko wal khulqi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan mutum ya kalli wani wanda Allah ya fifita shi akan akan wani Allah ya fifita shi da kuɗi ko Allah ya fifita shi da wani ɗabi'a falyanzur ila man huwa asfala minhu to mutum ya dinga duba wanda yake kasa da shi mimman fuddila alaihi cikin wanda kai ma an fifita ka akan shi haka ne akwai mutumin da duk inda kai kana kallon wani to kai ma sai ka duba na kasa da kai to wannan zai fi sanya mutum ya gode wa Allah ka san da cewa Allah shi yake yin komai ba kai ne kake yi ba mun fahimta shi sa dan adam yayi kokari yayi hattara ka dinga bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ayi kawai shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fitna ce kawai wallahu indahu ajrun azim Allah shi a wajen wajensa indahu a wajen sa akwai ajrun azim lada mai girma malamai suke ce ajrun azim ita ce aljanna shine ladan da yafi kowanne girma domin hadisi ya tabbata a cikin cikin sahih bukhari hadisi na 6588 hadisin ya tabbata cikin sai muslim hadisi na 183 ya tabbata hadisin a cikin sunan da tirmidhi 2555 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 11835 1898 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakala ahlul jannati janna idan yan aljanna sun shiga gidan aljanna Allah ya samu daga ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce musu kawai sai Allah ya bujiro sai mu ga Allah Allah ya samu daga ciki sai Allah ya ce ya ahlan janna ya ku yan aljanna hal raditum shin kun yadda da abin da aka baku Allahu akbar ko kai ne gina mutum ne ya zo ya maka hidima ka zo gidansa gina buɗe baki ya tara maka kayan abinci kala kala idan ka ci wannan ka ci wannan zai ka ga yana jin daɗi sai dinga kallo sai ce ha yana wani ya aka yi ne sai ka ce alhamdulillah to dama abin da yake so ya ci kenan to Allah subhanahu wataala sai ce hal rabitun kun yadda sai ce wa ma lana la nadda waye mu da ba za mu yadda ba wa qad a'taytana haqiqa ka ba mu abinda ma lam tu'ti ahadan min al'alamin ka ba mu abinda baka ba kowa a duniya ba domin waɗansu suna can abutan jahannama sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a zan kara muku ne sai ya Allah to me za a bamu wannan aljanna duk da muke cikin ta sai Allah ce uhilla alaikum ridwani zan halatta muku yardana wala asqata alaikum abadan har abada ba zan kara fushi da ku ba Allahu akbar to kaga abin da kowa dan adam yake so kenan wallahu indahu ajrun azim Allah a wajen sa akwai lada wanda yake mai girma Allah madaukin sake ya sanya mu to sai kuma Allah subhanahu wataala zai kara juya akalan magana zuwa ga mu'minai sai Allah ce mini فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن Allah ya ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasma'u sannan ku ji wa ati'u ku da'a wa an anfiqu ku ce da duke ku khairan li anfusikum wannan shi da yafi alheri akan ku sai Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi wanda ya danne kyashin da yake cikin ransa Allah ce fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabauta Allah sama na daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala anan wajen da yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgune da za ku iya malaman larabci suka ce fa'un din nan fa'un fasiha ne tafrihun ma'ana Allah madaukin saki ya bujiro da ita wannan fa'un din ne fattaqullaha idza alimtum anna al-aulada wal mala fitna idan har kun san ƴaƴa da dukiyoyi fitina ne mun fahimta sannan fa'malu bima yajibu fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala ku yi aikin da zai sanya ku kuwa Allah subhanahu wa ta'ala da'a shi ta Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah shi sa malamin suke ce to ku yi aiki zuwa ga abin da zai wajibta muku da takawan Allah ku samu tsoro na Allah fi ta'atihi a wajen yi mai biyayya shi sa Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah mutum ya ji tsoron Allah akan dukiyarsa mutum ya ji tsoron Allah a cikin iyalansa fattakullaha mastata'tum domin ya yakan jefa mutum a cikin jarabawa da baka tunani ya yakan raba tsakanin mutum biyu waɗansu matasa ne guda biyu suka tafi Saudiya sun je za su ɗanyi wani aiki da suka shiga cikin garin Saudiya sai suka shiga cikin ɗaki inda za su zauna suna zaune a cikin ɗaki sai ɗaya daga cikinsu da suka tashi da safe sai ya nemi kuɗin shi bai gani ba dirhami ɗari sai ce ah, wani ina kuɗi na da na ajiye hannun wajen sai ce babu damuwa ka yi haƙuri na ranta ne cikin dare na je na ɗaya waɗansu bukatu da su sai ce to ba damuwa suna fita daga ɗakin hotel ɗin mai shara da ya zo kawai sai yana cikin shara ko sai tsinci kuɗin suna dawowa sai mai shara ya ce ga kuɗin ka ji masu amana ga kuɗin ku kun bari a cikin ɗaki sai yake cewa wani ba ka ce mun karanta ba sai ce ai bai baini wa bainaka fil gurfati ni da kai ne kadai muke zaune a cikin dakin nan idan na ce maka ba ni na ɗauka ba kuɗin zai shiga tsakanina da kai kuma rigima za ta kaure tsakanin da kai shi yasa na ce na yadda kuɗin ya kasance yana kai na ko da bashi ne idan Allah ya sanya maka yi harkan mu ta kasuwanci na samu riba ni na gumace in baka da kuɗi ya shiga tsakanina da kai haka ake yi domin ko da ya ce bai abin nan ba sai ka gani a kallon ga wani dan barawo barawo to kuɗi ke da shi sai Allah ke fatta kubba ku su tsoron Allah domin kada kuɗi ya zama sababin da zai sanya ku shiga cikin masifa kada kuɗi ya kasance dalilin da zai sanya mata ta sanya mijinta ya je ya dinga robbery ya dinga fashi akan hanya matan magabata idan su za su za su mijin su zai fita zuwa unguwa sai su ce iyyaka wa kasbil haram ka shaidin ka kada ka je ka nemo mana abin haramun fa inna la nasbiru fa inna nasbiru ala al-ju'i wa dhulm wallahi za mu iya hakuri akan yunwa da wala nasbiru ala an amma ba za mu iya hakuri akan wuta ba ba za mu iya hakuri akan wuta ba Allah ce tsoron Allah gurgurda yadda za ku iya ita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ana so ne mutum ya kiyaye dokar Allah ka duba littafin jami'a da ulumi wa hikam shafi na 270 imamu ibn rajab alhambali yake ambatan wani ne ya zo samu al'imam eh, ya samu abu huraira radiyallahu ya samu abu huraira sai ke cewa ne ne tsoron Allah sai ke cewa hal a karta tsarikan da shaukin ta taba tafiya akan hanya mai kaya sai ce ina taba hawa yace da kake tafiya kan hanya mai kaya ya kai sai ce idan naga kaya ajaltu anhu sai in kauce wa ta'attu anhu sai in nisa in kauce ko mutum ya dinga totin kamar mutum ne yake tuka mota idan yana tafiya yana ganin ramuka ka yana totin ko daga nan ya kauce yana sai ce za ka takwa wannan shi ne tsoron Allah mutum ya dinga tocin din dukkan wani saba wa Allah don kada ya aikata mun fahimta wannan shi ne takawa shi sa ɗaya daga cikin magabata cewa khalli zunuba sabiraha wa kabiraha zaka tuqa wasna kamashin fawqa ard shawqi yahdaru ma yara la tahqiranna sabiratan in aljibala min alhasa sai ce khalli zunuba sabiraha wa kabiraha ka bar zunubi karamin shi da babban sa zaka tuqa wannan shine tsoron Allah wasna kamashin ka aikata kamar yadda mai tafiya yake tafiya fawqa ard shawqi akan kasa wacce take akwai ƙaya. yahzaru ma yara yana jin tsoron kada ya taka abin da yake gani la ta tahqiran da kada ka raina karamin zunubi innal jibala min al-hasa duwatsu da kake ganin manya duk daga kasa suke haka ne kuma to mutum ya ji tsoron Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu wanda hadisin hadithin ya tabbata hadisin ya tabbata cikin sunan tirmidhi bakwai. hadisin albani ya inganta cikin sahihul jami hadisi na bakwai. yace la haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha sannan mutum ya dinga bibiyan munana da kyawawan ayyuka kyawawan za su share munana ina ba ta mana fahimta wanda yake nuna mutum ya tsara dokar Allah tsoron Allah abu ne da ake bukatar dan adam ya sanya a cikin ransa ya zama kana kiyaye dokar Allah wannan shine at-taqwa amma mutum nawa ne waɗanda ba sa tsara dokar Allah a cikin iyalansu ballantana a cikin al'umma ku saurara ku ji akwai wani ɗaya daga cikin magabata ka duba cikin kafafu salihi rashin tsoron Allah ya kai shi kawai suna zaune da matar shi ta mai laifi kawai suke tura mata mai kusa akwai masu hannu inda ka san hannun sauran jawa yana marinta matar na tana faduwa sai ta mutu kun san dama ajali haka yake wani dan tun kuɗe shi za ka yi kawai sai ya mutu don dama ajalin a daidai lokacin kai sai ka rubo kai ne sanadi tana mutuwa sai mutumin na hankalin sai tashi sai ya je kira abokinsa sai ce wani ka sani ba duk abin da yake faruwa ba ba zan koyi maka sai ce gaskiya ne sai ce ka san nama ruwanci ta mutu ta mutu sai ce eh. ya ce dangane ya ce ka bani shawara ya za'a yi sai ce shawara ina zuwa sun sa akwai masu cikin na tunanin yana zuwa ku sai ce yawa na tuna wata shawara mu je mu samu wani saurayi kyakkyawa ka kamo shi ka ce ya zo ya kemike ka a cikin gidanka daga ya shigo sai ka fice shi ka kashe shi ka kaga kisa biyu kenan idan ka kashe sai ka hada su da matarka duk wanda ya zo da yan uwanta sai ka ce ka kama su suna alfasha ne sai ce gaskiya ne wancan aboki na ka burge ni kawai sai ya tafi yana ran gaji sai kamo wani saurayi yana kamo shi zo ka taimake ni mana da Allah akwai dan wani abu a cikin gida na, sai ce mu je mu ba damuwa yana shiga gidan sai fige shi yana fige shi dinga fuka mai karfi sai da kashe shi yana kashe shi sai manna sa a jiki a'a shi kuma wancan abokinsa da ya ba shi shawara ya koma gida yana komawa gida dare karfe sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya, karfe biyu, ya leka ɗakin ɗansa da ɗansa ya dawo ba sai hankalin sai tashi eh, kun gano zancen kenan shi ke nan magana ta kare yana dawowa sai zo ya samu wani ce wani ya shawara da na baka kasar sai ce kwarai ko na zanzar sai ce to nuna mun saurayi yana lekawa sai ga ɗansa kenan ya ba shi mummunan shawara kuma ya je ya kashe mai ɗansa ya kashe matarsa ya zai yi wannan a gaban Allah Allah ce fattakullah ku ji tsoron Allah mastafa'atun gangode yadda za ku iya wa an fi kukuciyar Allah ce ku ce da dukiyar ku khairar li anfusikum ya bi muku alheri ku ciyar da dukiyar ku shekul islam ibn taymiya a cikin littafin majmu'ul fatawa mujalladi na 25 shafi na 298 yake cewa i'anatul fuqara bil it'ami fi shahr ramadan taimaka ma talakawa da abinci a cikin azumin ramadan min sunanin islam wannan iya daga cikin sunnoni na musulunci kana da dama kai alhassan alhassan ali bin al-husayn jikan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin sifatu safa mujalladi na biyu da na da biyar shi cewa yake yi idan atahu sa'il idan mai tambaya ko almajiri ya zo wajen sa yana so ya tambaye shi wani abu istabshara sai dinga farin ciki yana jin daɗi sai ce marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah ma dalla sami da zuwan wanda zai dauki ladana zuwa lahira zai dauki guziri na zuwa ina lahira domin zai taimake ni domin su magabata munna suke da yadda za su taimaki al'umma kai idan mutum ya yi bakance ma zai aikin Allah ka yi bakancen idan ka yi bakancen za ka wa Allah ɗa'a to mutum su ya zartar akwai waɗanda su saboda tsananin suna son kuɗi har bakance suke yi Allah ya ba su kaza za su yi kaza kuma idan Allah ya ba su ba za su yi ba ko ba za su yi zai zo ga cewa to a karamakan lawa ta fatawa ce za a bani mai dan sauƙi sauƙi aisha radiyallahu anha ibn al-munkadir ya shigo wajen da sai ce mata kai asabat ni faqa talauci ya sami sai ta ce kai law kana indi asharatu alafi dirham la a'taituka ta ce wallahi inda ina da dirhami dubu goma kamar mutum ya ce maka da yana da miliyan goma wallahi da ya baka kun sa akwai irin wannan aisha tana faɗa kamar ta faɗa Allah kamar da bakin mala'iku Allah ta yi karfa. tana fita sai da Khalid bin Usaid ya aiko mata da dirhami dubu goma kuwa ana aiko mata da shi sai ta ce a ibe su cak a je a kai na ibn al-munkadir yadda ta faɗa din kuma da Allah sai Allah ya cika dama haka Allah yake Allah ka bani miliyan goma in ka bani zan yi sauran aikin Allah sai Allah ya baka sai aka tafiya ga fili ga mai ga fili mai to ashe kenan Allah idan ya baka dama sai ka zartar shi sa hadisi ya tabbata a cikin uh, Sahih Bukhari hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari 6669 hadisin ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud بوتل دي نكو شابي ندر جود 30 دبي حديث نا دبو بوكو ندر جود 80 دترا حديث نيا تبتا اسكن سنن ندر بي بوتل دي نكو شابي ندر بي دبو حديث نيا تبتا حديث نا دبو بي ندر بي ندر 20 دشرا حديث نيا تبتا اسكن مسنن ابن ابن ابي شيبه بوتل دي نكو شابي ندر 60 دشرا حديث دبو مشابي ندر بي دي 40 دشرا حديث نيا تبتا اسكن سنن ابن ماجه مجلد نا بيو شابي ندر 60 دشرا حديث نا دبو بي ندر بي دي 20 حديث نيا تبتا اسكن آه، sunan na ibn hibban hadisi mujalladi na biyu shafi na 235 hadisi na 1526 hadisin ya tabbata a cikin littafin ajjarini mujalladi na biyu shafi na 231 hadisi na 2338 hadisin ya tabbata littafin imam shafi mujalladi na daya shafi na 339 hadisin ya tabbata abu awana ya ambace shi 2852 hadisin ya tabbata a cikin littafin al-bahawi hamid mujalladi na daya shafi na dari uku da talatin da tara hadisin ya kara tabbata a cikin littafin sunan nasa'i mujalladi na bakwai shafi na goma sha bakwai dubu da dari takwas da shida hadisin ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal mujalladi na shida shafi na talatin da shida dubu ashirin da hudu da ya tabbata a cikin littafin abu ishaq الدارمي أبو إسحاق cikin sunan nashi mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar hadisi na ɗari uku da talatin da ɗaya a fahawi mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin da uku man nazara an yi ri Allah fa yuti'hu duk wanda ya dau bakance zai wa Allah da'a a yi ma Allah da'a Aisha ta yi ko ba ta yi ba Talha bin Ubaydillah sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya samu kuɗi dirhami dubu ɗari fafarraka har duka sai raba da shi zuwa ga talakawa yana gama labarwa kuma sai aka bin shi yana ɗinke rigarsa da allura bai iya cire wanda zai samu ita biya ba waɗannan su wa an fi ku khairan da an ku ce da dukiya ta fi alheri akan kan kunji Allah wani yakan hana kan shi bai wa wani amma yanzu ko wani ne mata ce take cin abinci ba ita da 'ya'yanta hadisi ya tabbata cikin sunan na kirmi 2630 ja'at miskinatun ilayya aisha ta ce wata mata ce talaka ta zo wajena da ta zo wannan matar tana shigowa wajen aisha radiyallahu anha sai aisha ta dauki dabino guda uku ta bata tana daukan dabina sai ta baiwa yadda daya ta kara dauka ta baiwa ta daya ƴaƴan ana ba su dama suna cikin yunwa ɗulum sun ci ita kuma ta tsagana ta za ta ci kenan sai ɗaya daga cikin yare ta ce kuma sai ta raba sai ta bata ɗaya ɗaya ma sai ta bata sai aisha ta ce ba a yi sha'anuha sha'anin ta sai bani sha'awa manzon Allah yana zuwa sai na faɗa mai ina faɗa mai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad akhadaha Allah biha aljanna Allah ya shiga da ita aljanna saboda yadda ta reni 'ya'yan nata ta gagara cin wannan dabinan dan ta baiwa 'ya'yanta mutum nawa ne a yau suke hana 'ya'yansu suke hana kansu su baiwa 'ya'yansu haka ne shi da motsa ga iyalan sun zauna lafiya amma wata matar fa na gaya maka idan aka kawo abinci ka zauna tana cin abincin nan yaran suka ce mama ban koshi ba ku tafi ku ni waje ni ba zan yaushe na koshi sai ta kore su shi sa hadisi ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari 1434 hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 1029 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud hadisi na 1699 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi hadisi na 1960 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 2581 ya tabbata 26 da 111 hadisin ya tabbata dubu ashirin da shida da ashirin da biyu dubu ashirin da shida da ashirin da biyu dubu ashirin da shida da ɗari da hamsin hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu ashirin da shida da talatin da biyu hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu ashirin da shida da talatin da talatin da biyar 37 dubu ashirin da shida da talatin da dubu ashirin da shida da arba'in da biyar hadisin ya tabbata dubu ashirin da shida da saba'in da tamanin dubu ashirin da shida da saba'in da daya dubu ashirin da shida da tasa'in da kuma tasa'in da daya manzon Allah ya ce gaya wa asma'u binta abi bakar ya ce la tuti fa yuka Allahu alayki kada ki matse bakin aljuhun ke ma Allah sai ya matse miki idan mutum ya matse to Allah sai ya matse mai shi ma amma idan mutum ya kasance yana baza dukiyarsa sai Allah shi ma ya mai domin kowa yana neman yafiyar Allah yi shi sa Allah a baya yake ce mana mene wa in ta'fu wa tasfahu wa tadbiru domin kowa yana neman gafara Allah shi ya sanya Aisha radiyallahu anha hadithin cikin sunan Tirmidhi 3513 sai ce ra'aita in alimtu yau lailatul qadr ya rasulullah ka bani labari idan na fahimci cewa yau ranar lailatul qadr me zan yi sai manzo Allah ce yawai ta fadan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yafiya ne tuhibbul afwa kuma kana son ya biya da afwa fa'fu anni ya Allah kamun afwa kowa yana son afwar Allah to kai me yasa ba za ka ce miki wadansu ba domin kai ma ka samu afwar Allah nan duniya da lahira ayat ba ta gama fassaruwa ba abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala sanya ni zani abinda na kusure ubangiji ta ya gabar da mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh